ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما idan kuka bayyana wani abu daga ayyukanku ko kuma kuka ɓoye a zukatanku to ba abun da zai ɓuya ga Allah daga cikinsu domin Allah masanin dukan komai ne babu wani abu daga cikin ayyukanku da yake ɓuya a gare shi kuma zai saka maku muku akan ayyukanku idan alheri ka gabatar za ka ga alheri idan sharri ne za ka ga sharri